A ƙoƙarin da take yi na farfado da tattalin arzikin ƙasa, gwamnatin Najeriya ta bullo da tsare-tsare don bunƙasa ɓangaren noma da kuma inganta shi don rage dogaro da ƙasar ke yi ga man fetur. Daga cikin tsare-tsaren akwai samar da ingantaccen iri ga manoma, samar da taki da bayar da bashi da kuma tallafi ga ƙananan manoma wanda babban bankin Najeriya ke jagoranta da sauransu. Nura Lawal Daura da ke aiki da ma'aikatar tallafawa manoma a Najeriya ya bayyana irin tallafin da ma'aikatar ta ifa take baiwa manoman najeriya daga cikin abin da wannan kungiya ta wa manoman nan shine hada su kuma da ainihin mutanen da za su rika sayan wannan kaya abin da muke kiran su off takers da yawancin manoman nan da da wannan hukuma take aiki da su an horar da su wajen musamman noma na iri akwai mata da yawa da hukumar ta horar da su wajen sarrafa rogo ibrahim musa manomi ne da ke wakiltar arewa maso yamma a majalisar tantance iri ta najeriya ya ce gwamnati na kokari wajen tallafa wa manoma sai dai ba sa gani a ƙasa to duk waɗannan tallufan da ake ta faɗa waɗannan ma'aikatan da aka ɗauki amana aka ba su duk a jarida ake gani kuma suna wasa da hankalin 'yan ƙasa kuma suna wasa da ƙudurorin gwamnatin tarayya na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa zuwa ga aikin noma da su babban banki da ma'aikatar muhalli da ma'aikatar ruwa da kuma ita ma'aikatar aikin gona ba sa aiki da ƙwararru masana halittar tsirrai idan sun zo ajiye jadawalin gwamnatin tarayya kabir ibrahim shine shugaban ƙungiyar ƙungiyar manoma ta Najeriya. Yanzu abubuwan da ke addaba mu rashin na'urorin zamani na noma da masu ba da shawarwari a noma rashin kuɗi da rashin kasuwa. Manoma na buƙatar iri mai kyau suna neman tsaro wanda ya wajabta a kan gwamnati dama. Gwamnatin dai ta ba da tabbacin cewa buɗe kan iyaka da aka yi ba zai mai da hannun agogo baya ba na nasarar da manoma suka cimma na samar da abinci a cikin gida ba. Idan dai za a iya tunawa gwamnatin ta buɗe kan iyakoki hudu na Najeriya, biyu a kudu biyu a arewa, ciki akwai muhimmiyar kan iyakar mai gatari da ke jigawa da Illela a jihar Sokoto. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.